قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين sai suka ce masa ka dakatar da shi da ɗan uwansa kar kai gaugawar yi masa uquba ka tura waɗanda za su taro matsafa daga biranen misra